ga watan ramadan biyu ne ko uku kai uku ga watan ramadan a hudu ne ma alhamdulillah hudu ga watan ramadan tafsirinmu kuma shine na biyu mun saba mu fara daga farkon ramadan wannan shekarar allah bai nufa ba yau hudu ga watan ramadan a wannan majalisi namu na biyu kenan a wannan wata a inda muke cikin tafsirin suratul hud a ƙarshe ta inda muke fatan za mu gama ta domin mu samu shiga cikin tafsirin suratul yusuf saboda suratul yusuf sura ce wacce take ɗauke da maudu'i guda ɗaya wanda yake a dunkule shi yasa muke fatan mu ba da shi a wannan shekarar a dunkulensa ba tare da mun datsa shi ba don haka wajen tafsirin ayoyin da suka rage na suratul hud za ku ga cewa bisa ba bisa eh, bin ga al'ada mukan wato faɗaɗa bayani akan kowace aya to amma wannan karan dole ne mu yi ta a dunkule a gurguje mun tsaya inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa fa'amman ladina shaƙo fafin nari lahun fiha zafirun wa shahiq bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما ربك فعال لما يريد نعم وعما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجد Allah maɗaukakin sarki yana mana maganar ranar gobe kiyama wacce ita ce ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tara kowa da kowa a ciki dukkan halittu na farko da na ƙarshe na sama da na ƙasa na ruwa da na tudu manya da ƙanana maza da mata mutum da aljan da dabba duk Allah maɗaukakin sarki zai tara su a doron ƙasa guda ɗaya a tudu guda ɗaya domin musu hisabi. a wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa duk halittun nan nasa musamman mutane da aljanu waɗanda su ne ake yi wa sakamako za su dare gida biyu ne faminhum shaqiyyun wa sa'id fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir daga wanda yake wanda yake tababbe matsiyaci dan wuta sai kuma wanda yake ribatacce wanda ya samu rabauta ranar gobe kiyama wanda zai samu shiga gidan aljanna Allah ya samu na daga cikinsu. Allah ce fa ammal ladina shaqu fa fin nari lahum zafirun wa shahiq amma waɗanda suke tababbu ne sun taɓe? Fafin nari suna cikin wuta lahum fiha zafirun suna da wani ƙara a cikinta wa shahiq da shashika khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta ma damatis samawati wal ard matukar sammai da ƙasa sun dawwama illa ma sha a rabbuk sai abinda ubangijinka ya so inna rabbaka fa'alun lima yurid lalle ubangijinka mai yawan aikata abinda ya nufa ne wa amma allazina su'idu amma kuma waɗanda suka rabauta fafil jannati to suna cikin aljanna khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta ma damati samawati wal ardu matukar sammai da ƙasa sun dawwama illa ma sha a rabbuk face abinda ubangijin ya so a ta'an ghaira majdud wannan kyauta ce daga Allah wacce ba mai yankewa ba Allah maɗaukakin sarki yake faɗar irin rabo da zai samu 'yan wuta su ne waɗanda Allah ce fa'amman na shaƙo fafin nari waɗanda suka wato taɓe suka saya wa kansu tsiya tun a nan duniya fafin nari to suna cikin wuta Lahunfiha fiha zafirun suna da zafir zafir wasu malamai suka ce shine wato farkon kuka irin na jaki Shahi kuma ƙarshen kukansa to yadda yake fara kuka da kuma yadda yake ƙarasa kukansa haka suke yin kuka ma'ana kukan da suke yi a ciki da ƙara irin kuka ne na jaki wato saboda wahala suka ce zafirun yana nufin wato ƙara da yake fita daga ƙirji shahiƙun kuma ƙara ne wanda yake mai tsanani wanda murya ta kan fita sosai wannan ma wata fassara ce da malamai suka yi wa kalmomin guda biyu wasu suka ce zafirun ana nufin irtifa wato sukan yi sama shahiƙun ɗin kuma yadda za a buga su su koma ƙasa kullama aradu an yukhriju minha u'idu fiha duk sanda suka so fitowa sai mala'iku su sanya gudumomin su su rika mayar da su da karfi cikin wutar wannan yana nuna irin bala'i da azaba da ɓacin rai da baƙin ciki da yan wuta suke tattare da su a cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu Allah ce khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan wuta zama na dindindin ma damati samawati wal ard matukar sammai da ƙasa suna nan matukar sun dawwama abu ja'far tabari wanda shine shaykhul mufassirina ya fassara wannan wato jumla ta ƙarshe ma damati samawati wal ard yace wannan salo ne na larabawa idan suna nufin su sifanta abu da cewa mai dawwama ne har abada dindindin ba mai yankewa bane suka ce ma damatis samawati wal ard abu kaza zai ci gaba da faruwa ma damatis samawati wal ard ba suna nufin akwai ranar karewar ba a'a kamar yadda bahaushe yake cewa ba zan yi maka abu kaza ba sai ran da jaki ya kaho kaga ai babu ranar da zai yi maka kenan to haka nan balarabe in ya ce ma damatis samawati wal ard kamar ya ce maka sai jaki ya yi kaho saboda haka sai dai ka fitar da tsammani ka fitar da rai saboda haka wannan jumla ba tana nufin cewa akwai lokacin da 'yan wuta za su fita ba wato kafirai za su fita daga cikin wuta ba kamar yadda wasu suka yi mummunan fahimtar ayar akwai waɗanda suka yi wa ayar mummunan fahimta suka ce wuta ba za ta dawwama har abada ba za ta zauna ne iya wato adadin shekarun da sammai da ƙasa suka yi bayan ta gama waɗannan shekaru shikenan za ta zan babu ita da zan babu wuta kuma gaba ɗaya wasu sun tafi akan wannan ma'ana suka kuma ƙarfafa wato ra'ayinsu da togaciya da Allah ya ce illa ma sha a rabbuk face abin da ubangijinka ya so suka ce wannan togaciya tana nufin cewa akwai lokacin da ubangiji zai so ya ga batar da wuta duka babu ita don haka ɗan wuta ko da ya shiga wuta to akwai lokacin da kuma gaba ɗaya wutar da 'yan wutar gaba ɗaya ubangiji zai shafe su haka suka hangi wannan ma'ana da ƙarƙashin wannan ayar wannan kuma ma'anar kuskure ce haka nan suka ƙara faɗar cewa wato faɗar allah da yake cewa labisi na fiha ahqaba yan wuta masu zama ne a cikinta zamaninnuka suka ce tutun da allah ya ce zamaninnika zamaninnuka kuma ai masu ƙarewa ne don haka akwai ranar da zai zan babu wuta gaba ɗaya to amma jumhurin ahlus sunna ba su tafi akan wannan fahimta ba sun mayar da martani ga waccan mummunar fahimtar suka ce ma damati samawati wal ard dinnan da Allah ya faɗa ana magana ne akan cewa ba za su fita ba har abada wannan kuma usulubi ne na larabawa sukan yi amfani da wannan saboda haka Allah ya yi wa larabawa magana da irin usulubin da suke magana da shi da yaran da suke fahimta ya ce ma mace samawati wal ard wasu kuma suka ce kuma tana iya yiwa ma'anar ma damati samawati wal ard ba ana nufin wannan sammai da ƙasa da muka sani ba ba wannan ƙasar da muke takawa ba ba kuma wannan samar da muke kallo ba idan mun daga kanmu a'a ana nufin sama ta lahira da ƙasa ta lahira wannan ake nufi domin sama ta lahira da ƙasa ta lahira ba za su yanke ba duk abin da yake saman ka to sama'u ne a harshen larabci duk abin da yake sama da kai to a larabci ana kiran shi sama'u shi yasa ake kiran girgije sama wa zala minas sama'i ma'a ay minas sahabi ma'a dan saboda sama da kai yake sai ake kira shi as-sama to fa kullu ma alaka fa huwa sama duk abin da yake sama da kai ana ce masa sama amma a wannan ayar ba ana nufin sama ta nan duniya ba ko ƙasa ta nan duniya ana nufin saman lahira da ƙasar lahira domin Allah yana cewa yau matu baddalul ardu ghairal ardi was samawat ranar da Allah zai canza ƙasa da wata ƙasar ya canza sammai da wasu samman ashe kenan akwai wata ƙasa daban akwai wata sama daban a lahira yan aljanna suna da samansu duk abin da ya rufe su aljanna shine samansu suna da ƙasansu abinda suke takawa shine ƙasarsu shine al'ardu ɗinsu wa aurafana al'arda na tabawwa min aljannati haythu nasha wa aurafana al'arda sai kuma yace na tabawwa min aljannati na sha ya gadar da mu ƙasa muna zaunawa inda muka ga dama a cikin aljanna kaga ashe ƙasar aljanna Allah yake nufi to wannan ita ma ma'ana ce da malamai suka faɗa dangane da fassara ma damatis samawati wal ard illa ma sha Allah shi yasa al-Hasan al-Basri aka ruwaito yana cewa ma damatis samawati wal ard yana cewa sama'un ghayru hadhihi as-sama' wa ardun ghayru hadhihi fama damat tilka as-sama'u wa tilka al ana nufin sama ba wannan saman ba ana nufin ƙasa ba kuma wannan ƙasar ba don haka suna nan a ciki matukar saman nan tana nan matukar kuma wannan ƙasar ita ma tana nan wannan ita ce ma'ana wadda Alhassanul basri allah ya ƙara masa yarda ya ba ma wannan aya ɗin ibn taimiyya yana da magana akan fassarar wannan aya domin an masa tambaya game da wannan aya da kuma ayar da take cewa yau manatsu sama ka tsayi sijilli kutub an tambaye shi aka ce to gashi Allah yana cewa fa amma ladina su'idu fa fil jannati fa amma ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard sannan kuma gashi can Allah yana cewa yawma natwi as-sama ka tayyi sijil lil kutub ranar da zamu nannade sama kamar yanda takaddu suke nannade rubutun da ke ciki in kai rubutu ka nannade kenan ka rufe wannan takarda ka rufe wannan rubutu kenan to haka zamu nannade ƙasa tsawa zamu nannade sama to kuma gashi an ce an aljanna za su zauna a cikinta matukar saman nan tana nan Allah kuma ya ce zai naɗe sama ashe kenan akwai ranar ɗan aljanna zai fito ita ce tambayar da aka yi wa shekul islam ibn taimiyya yaya za a yi a haɗa waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda a zahirinsu kamar ba ba sa tafiya a bigire guda ɗaya sai ya ansa da cewa wasu daga cikin malamai suna cewa ma damatis samawati wal ard ana nufin sama'ul jannati saman aljanna wa ardul jannati da ƙasar aljanna saboda ya zo cikin hadisin bukhari da muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdaus fa innahu a'la aljannati wa awsatu aljanna wa saqafuhu arshur rahman idan za ku roki Allah aljanna to ku roke shi da babban masaki kada ka ce Allah bani aljanna kawai kai shiru ce Allah ya bamu aljanna firdaus domin firdausi ita ce ƙololuwar aljanna ita ce mafi tsadar aljanna shine ma'anar wa ausatu ita ce mafi tsada a aljanna wa saqafuhu arshur rahman al'arshin ubangiji shine rufinta saboda kaga ashe tana da rufi don haka tana da sama haka nan ya ce wasu malamai sun fassara faɗar Allah da yake cewa walaƙad katabna fi zaburi min ba'da dhikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun hakika mun rubuta a cikin zabura bayan abin da muka rubuta a cikin lauhul mahfuz cewa wannan ƙasa ko ƙasa bayina ne na ƙwarai za su gaje ta wasu malamai suka ce hiya ardul janna ƙasar aljanna shi kaga a aljanna akwai ƙasa don haka babu saɓani tsakanin naɗe saman da muka sani da kuma wanzuwar waccan sama wacce ita ce saqful janna babu sai tsakanin wannan yace domin duk abin da yake sama da kai sunan shi sama'u a lugar larabci kamar yadda ake kiran girgije sama'u kamar yadda ake kiran rufi sama'u don haka sama ko da kuwa an naɗe ta ta zama kalmuhli kamar narkakken wato kamar narkakken mai kamar narkakkiyar dalma ta zama ta fita daga hayyacinta da aka sani ta fita daga kamanninta da ake hango ta da shi wannan ba shi yake nuna gaba ɗaya zan babu ita ba domin canza ta za a yi zuwa ga wata saman daban shi ne faɗar Allah yau mutu baddalul ardu ghairal ardi wasu samawati wa barazu lillahi alwahid alqahhar saboda haka sama za ta ci gaba da zama a dawwame haka nan ƙasa za ta ci gaba da zama a dawwame yan wuta daman suna nan ba za su fita ba Allah ya ce wa mahum bi jina minan nar ba za su taba fita daga wuta ba haka nan yan aljanna su ma ba za su fita daga aljanna ba sun shige ta kenan inna hadha la rizquna ma lahu min nafat Allah ce arzikinmu da muka bawa yan aljanna baya karewa saboda kaga in har za a fita arzikin ya kare kenan saboda ba masu fita bane suna nan cikin ta har abada don haka Allah ya ce illa ma sha'a rabbu sai abinda ubangijinka ya so ita ma wannan togaciya ta sa malamai da dama sun yi maganganu iri-iri wajen fassararta me yasa Allah ya ce illa ma sha'a rabbuka wasu suka ce ana nufin waɗanda suke muminai ma'ana suna da imani a zuciyarsu ko da kuwa sun shiga wuta akwai ranar da Allah maɗaukakin sarki zai fito da su ya kai su aljanna saboda wannan imanin da yake zuciyarsu domin wannan ya tabbata a cikin hadisai da dama na manzo sallallahu alaihi wasallama cewa Allah maɗaukakin sarki zai fitar da waɗanda suke masu saɓo cikin wannan al'umma waɗanda Allah ya hukunta musu shiga wuta a dalilin saɓansu lokacin fitowarsu in yayi za su fito in ma da ceton ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko da ceton annabawa ko da ceton salihai ko da ceton mala'iku ko da cetonsa shi kansa rabbul izzati saboda haka ya tabbata a gurin ahlus sunna cewa yan wuta waɗanda suke muminai ahlul kaba'iri ba za su dawwama a cikin wuta ba akwai lokacin da za su fita ubangiji zai fitar da wanda ma bai taba aikin alkhairi ba tun da yake amma ya taba cewa la illallah wannan la illallah ɗin da ya faɗa yana mai gaskatawa da ita ita ce za ta cece shi a wannan rana ko da kuwa ya shiga wuta zai fito daga wannan saboda haka wasu malamai suka ce illa ma sha Allah wannan togaciya ce ta muminai don haka ko da kafirai sun ci gaba da zama a cikin wannan wuta ba zai kore wato ba zai kore wannan togaciya illa ma sha Allah ba illa ma sha Allah wannan ta shafi muminai ne wasu kuma suka ce illa ma sha Allah ana nufin siwa ma sha Allah za su dawwama a cikinta suna cikin wuta kuma za su dawwama a cikinta sai dai abin da ya gabata na lokacin da suka zauna a kabari ko lokacin da aka fito da su da kabari domin yi musu hisabi kaga a wannan ɗan lokacin ba su tsunduma cikin wutar ba wannan shi ne illa ma Allah ɗin wato togaciya ce ta lokacin kafin su shiga wuta wasu haka suka fassara abin wasu kuma suka ce illa ma Allah wannan ma usulubi ne na larabawa sukan ce illa ma Allah ba kuma suna nufin abin zai yanke ba suna nufin na wato na na ƙudiri niyyar zan yi abu kaza illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya so wannan illa ma sha Allah to gaciya ce da daman ake faɗarta yayin da ka faɗi magana ko da kuwa ka ƙudiri cewa sai ka yi abin ba za ka fasa ba don haka khalidi na fiha ma damatis samawati wal ard tana nan illa ma sha Allah kuma wannan to gaciya ce wacce ba za ta kawar da waccan jumla ba sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce inna rabbaka fa'alun lima yurid ubangijinka mai aikata mai yawan aikata abin da ya so ne wannan jumla ta ƙarshe ita take nuna maka cewa dawwamar kafirai a cikin wuta wani abu ne da ya faru da mashi'ar ubangiji haka ya so haka ya ga dama inda ya ga dama sai ya fitar da su domin zamansu a wuta ɗin ba amfana da shi yake ba shi zaman su a wuta din ba amfanar da muminan da suke aljanna yake ba zaman su a wuta din ba zai amfane su su ba don haka ubangiji inda ya ga dama yana iya fitar da su to amma saboda shi mai aikata abin da ya ga dama ne la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ba a cewa Allah me yasa kai kaza sai dai mu a tambaye mu me yasa mu kai kaza don haka shi ubangiji haka ya so su dawwama a cikin wuta din saboda kafircinsu saboda zaluncinsu wannan irada fa'alun lima yurid wannan irada ita ce ake kira al'irada alkauniya alkadariya ba al'irada a shari'iya ba al'irada alkauniya alkadariya ubangiji ya riga ya hukunta cewa su masu shiga wuta ne su tabbata a cikinta har abada ubangiji ya riga ya nufi hakan ba nufi na shari'a ba nufi na shari'a shine ka zama mutumin kirki ka bi Allah ka bi manzon sallallahu alaihi wasallama ka zama mai aiki na kwarai domin ka samu shiga aljanna wannan ita ce irada shar'iyya irada kauniya kuma mutum ya ci gaba da abin da ya ga dama ya ƙi yin abin da Allah yake so ubangiji kuma ya hora shi ya hukunta shi akan wannan abin da ya zaba wa kansa wannan ita ce ake kira irada kauniya qadariya to wannan fa'alu lima yurid wannan irada ce kauniya qadariya sannan Allah ce wa amma alladhina su'idu amma waɗanda suka rabauta kun ga a can Allah ce fa ammal ladina shaqu shaqu bil bina'i lil maf'ul waɗanda suka tsiyace sai aka jingina musu tsiyacewar su suka yi wa kansu ma'ana su suka jawo wa kansu tsuntsun da ya jawo kansa ruwa shi ruwa yakan doka amma anan sai aka ce su'idu waɗanda aka rabautar da su ba a ce suka rabautar da kansu ba waɗanda aka yi musu aka so su da arziki don a nuna maka cewa duk yadda za ka tsinci kanka a hali na ɗa'a na bin Allah wannan gam katar ne na Ubangiji Gam gamdakatar ne na Ubangiji ya zaɓa maka ka zama haka don haka sai ka gode masa inda Ubangiji bai ga dama ba za ka shiryu ba da yawa suna nan ba su shiryu ɗin ba duk da cewa ga hujjoji nan ƙarara suna gani ga wa'azi nan kullum suna ji amma wannan bai sa sun zama masu ɗa'a ba masu biyayya sai kai ya zaɓe ka ya sa ka mai ji ne ka ji abin da ake faɗa mai aiwatar da abin da ka ji ne na wa'azi kaga wannan zaɓi ne na ubangiji shi yasa har kullum muke roƙonsa da ya shiryar da mu ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarkin ka madaidaici domin in ba da shiryawarsa ba ba za mu shirya ba muke neman isti'ana a wajensa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakon ka akai ba dan taimakawarsa ba wannan ibadar ba za ta yiwu ba don haka in ka ganka cikin masu ibada cikin masu da'a cikin masu biyar Allah to ka sani cewa gam da katar ne na ubangiji ya maka sai ka ci gaba da gode masa kana kuma roƙon Allah tabati akan wannan shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama har kullu yake addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka don haka ko da kana bisa shiriya kada wannan ta sa ka rika jin cewa kai kana yi wa Allah wani abu don haka dole ma Allah ya maka a'a shi ya zabe ka ya baka wannan shiriya din shi yasa anan ba a jingina musu shiriyar kan wato su kansu ba sai aka ce su ido waɗanda aka rabautar da su Allah ce fafil jannati to waɗannan suna cikin aljanna na fiha suna masu zama a cikin ta dindindin ma damati samawati wal ardu matukar dai sammai da ƙasa sun dawwama illa ma sha rabbuk face abinda ubangijinka ka so ma'anar togaciya anan illa ma sha rabbuka shine dan a nuna cewa dawwamar su a cikin aljanna cikin wannan ni'ima suna fantamawa suna shakatawa ba wani abu ba ne da ya zama wajibi ubangiji ya yi musu haka su zaura a cikin ni'ima babu ranar fita babu ranar da za a kwace wannan ni'ima din ubangiji ya basu a cikin wannan arziki din kada su zuci cewa wajibi ne Allah ya musu haka ai sun yi kaza sun yi kaza sanda suna da rai sanda suna duniya a'a wannan baiwa ce daga ubangiji kyauta ce daga ubangiji shi ya wajabta wa kansa haka shi ya ga dama ya haka shi yasa aka jingina abin zuwa ga mashi'ar Allah illa ma sha a rabbuk sai abinda ubangijinka ya so don a fahimci cewa wannan minna ce gare shi shi ya sa a aljanna yan aljanna kamar yadda ya zo hadisi a hadisi yulhamuna tasbih wata hamid kama yulhamuna nafas ana kinsa musu tasbihi da godewa Allah kamar yadda ake kinsa musu numfashi yadda ka san anan duniya kana numfashi ko ka so ko baka so ba wannan numfashin ya zama maka ta'ada dole ka yi shi kuma wannan numfashin baka jin cewa wahalar da kanka ke dan ka shaƙi iska ka fitar to haka dan aljanna zai rika tasbihi zai rika tahmidi ba dan ya zama taklifi bane a aljanna babu taklifi ba a dora mutum wata ibada sabuwa a'a sai dan wannan tasbihi din da tahmidi din wato suna jin shi kamar yadda kake jin shakar iska a yanzu ka shaka ka fitar haka suke jinsa Allah maɗaukakin sarki ya ce a ta'an ghaira majzuz don a ƙara tabbatar musu da zuciya a ƙara nutsan musu da hankali kada wani ya ji illa ma sha Allah ya tsammaci cewa 'yan aljanna akwai ranar da za su fita sai Allah ce a ta'an ghaira majzuz kyauta ce wacce ba mai yankewa ba kada waccan illa ma sha Allah ɗin ta sa hantar wani ta kada ya tabbata a cikin sahihaini annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa yu'ta bil mauti fi surati kafshin amlah fayuzbahu bayna bainal jannati wan nar thumma yuqal ya ahlal jannati khuludun fala maut ahlan Nari النار خلود فلا موت النبي صلى الله عليه وسلم يتي ranar gobe قيامة za a zo da mutuwa ita kanta mutuwar amma a kamanni na ƙosashen rago ƙosashen rago haka za a danne wannan mutuwa a yanka ta tsakanin aljanna da wuta ‘yan aljanna na tsinkaye ‘yan wuta na tsinkaye gashi nan an yanka mutuwa sannan sai a yi shela a sa mala'ika ya yi shela ya ce ya ahlal jannati khuludun Falamaut.' ya ku yan aljanna ku ci gaba da zama har abada babu kuma mutuwa ga mutuwan nan an yanka ta wa ya ahlan nari khuludun fala maut ya ku yan wuta kuma ku ci gaba da zama har abada babu kuma mutuwa ya tabbata a cikin sayul bukhari afuwan sayul muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fayuqalu ya ahlal jannati inna lakum an ta'ishu fala tamutu abada wa inna lakum an tashibbu fala tahrimu abada wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada za a yi shela bayan an yanka mutuwa an yanka mutuwa tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta a yi shela ce ya ku 'yan aljanna yanzu kuna da damar ku ci gaba da rayuwa ba za ku mutu ba har abada kuna da damar ku ci gaba da zama samari ba za ku tsufa ba har abada kuna da dama ku ci gaba da zama cikin lafiya ƙoshin lafiya da garjin lafiya ba za ku yi rashin lafiya ba har abada ku ci gaba da zama cikin ni'ima ba za ku yi yunwa ba har abada Allah sa da mu a ciki sanda ake wannan shela sannan Allah ce fala ku fi miryatin mimma ya'budu haula la taku fi miryatin ما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص الله يجي فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء don haka kada ka zamo ya rasulallah cikin shakka game da abin da waɗannan suke bautawa ma ya abudu na illa kama ya abudu aba'uhum min qabl ba abin da suke bautawa face kamar irin bautar da iyayensu suka yi gabanin haka wa inna lam waffuhum nasibahum ghayra manqus kuma lalle mu masu cika musu raban su ne ghayra manqus ba wanda yake tauyayye ba ubangiji madaukakin sarki ya juyo da akalan magana zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama domin ƙara nutsar da shi da ƙara nuna masa cewa abinda waɗannan suke yi kada ya sa su cikin shakka da ɗimuwa ko ya ga cewa an ƙyale su har zuwa yanzu ba a yi musu azaba ta tumɓikewa ba duk da cewa shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi kansa bai so a yi wa al'ummarsa irin wannan azaba ta tumɓikewa gaba ɗaya ba irin wacce aka yi wa al'ummomin da suka gabata amma kada ya yi shakka cikin abin da waɗannan suke bauta wa cewa abubuwa ne da suke bauta ba za su amfane su ba ba za su kai su ga kadarkon tsira ba ma na illa kama a ba'uhun min qabl ba abin da suke bautawa face irin bautar da iyayensu suka yi gabanin haka face bautar da waɗanda suka gabace su suka yi wa gumaka wanda da ƙarshe dai bata amfane su ba babu abin da ta ƙara musu illa taɓewa da hasara da sharri da halaka to su ɗin ma haka ne a nan duniya za su ga ƙasƙanci shi yasa jimajiman su aka kashe su a yaƙin badar irin su abu lahab irin su umayyata bin khalaf aka kashe su a yaƙin badar suka ga wulaƙanci waɗanda suka kashe su ɗin su ne waɗanda suke da suna ganin su a matsayin ƙasƙantattu waɗanda ba su isa ba sai ga su kuma su ne suka kashe su da takubbansu aka kwashi ga wasu aka jefa ta cikin rijiya ce to ubangiji ya musu wannan kada kuma a zaci cewa za su tsira ko da kuwa sun yi mutuwa a nan mutuwa ta fi sabilillahi ba tare da kisa ba ai ranar gobe kiyama tana nan saboda haka a nan a wannan ranar za su tozarta Allah ce wa inna lam waffuhum nasibahum ghayra manqus lalle mu masu cika musu raban su ne raban su in ma dai rabo na azaba sakamakon su kasan su na azaba za mu ba su ci cikakke ba tare da mun tauye musu wani abu ba ko kuma raban su na arziki anan za su su ci su sha su koshi ba tare da mun hana su abin da muke muke ba su na arziki ba ba mu hana su abin da muke ba su na ci da sha ba za mu ci gaba da ba su amma su san cewa rabansu ne suke cinyewa a nan duniya ranar gobe kiyama ba su da rabo a lahira saboda haka za mu cika musu rabansu za mu cika musu ajalinsu ba za mu karɓi rayukansu ba sai lokacin da ajalinsu yi don haka dukkan wani kafiri wanda yake cikin jin daɗi yake cikin fantamawa da holewa yana watayawa yana miƙe kafa yadda yake so kada ya zaci cewa al'amarin ya tsaya iyanan ne ubangiji ne ya alkawarin cewa zai cika masa rabansa a nan kasansa duk zai bashi ba za a tauye masa komai ba amma ranar gobe kiyama kuma a nan ne ido zai raina fata Allah ce wala kan ataina Musa laqad ataina Musa alkitaba fakhtulifa ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك Allah wa kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima na khabir to haka dai Allah ya ci gaba da lallashin zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa surar ta sauka a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cikin wani mawuyacin hali ga waɗanda suke taimaka masa sun bar duniya ga kuma kafirai inadin su da ɗagawa su kullum tana ta ƙara ƙaruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wani hali to a lokacin wannan sura ta sauka don haka Allah yake ta lallashin zuciyarsa yake nuna masa cewa ba wai shine farau ba cikin annabawa waɗanda aka ƙaryata su aka yi saɓani cikin abin da suka zo da shi wasu suka yadda wasu suka ce mun annabawan da suka gabace su suma haka suka gamu da wannan ƙalubale ɗin suka yi haƙuri Allah ya bada misali da annabi Musa ya ce atai ataina Musa kitaba faqtulifa fihi haƙiƙa mun bawa annabi Musa littafi shine a taura kuma sai aka saba a cikinsa wasu suka yi imani wasu kuma suka ce ba su yi imani ba suka kafirce suka ƙi yarda da abin da annabi Musa ya zo da shi don haka shi ma idan an samu waɗanda suka yi imani wasu ba su yi imani ba kada wannan ya sa ya damu haka sunnar ubangiji ta gudana walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum ba dan kalmar da ta riga ta gabata daga ubangijinka ba wama kana rabbuka wama kana uh, wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim ubangiji yayi alkawarin ba zai azabta su ba alhalin kana cikin su Allah yi musu wannan alkawarin ba zai azabta su ba duk da cewa suna suna wato kirawo wa kansu azabar Allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw i'tina bi azabin alim kirawo kansu azabar suke Allah in gaskiya ne Allah ka yi mana ruwan dutse haka suke faɗa maimakon su ce Allah in gaskiya ne ka shirye mu shi Allah in gaskiya ne kai mana ruwan dutse wannan shi zai nuna maka kafiri mahukaci ne baya da hankali lokacin ce ka Allah ka shirye mu in gaskiya ne ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta sai ce in gaskiya ne Allah kai mana ruwan dutse ko ka zo mana da wata azaba mai daɗaɗi Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim ubangiji ba zai azabta su ba kana cikin su zamanka a cikin su wata rahama ce shi yasa Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin don haka zamanka a cikin su rahama ce gare su ubangiji ba zai azabta su ba alhalin kana cikinsu su walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan kalmar da ta riga ta gabata daga ubangijinka ba kalmar da ya rubuta ta ya sanya ta abin a ƙarƙashin al'arshinsa inna rahmati sabaqat ghadabi wa rahmati wasi'at kulla shay ba dan wannan kalmar ba da ubangiji yace ramarsa ta gabaci hushinsa ramarsa ta rinjayi hushinsa ta yalwaci dukkan komai laqudiya bainahum da an gama hukunci a tsakaninsu ba dan wannan ba da ubangiji ya gama hukuncin da suke bukata da abinda suke roƙo suke kirawa kansu da tun ya faru da yanzu ya zama labari laqudiya bainahum da an gama hukunci tsakaninsu wa innahum lafi shakkin minhu murib kuma lalle su suna cikin shakka mai ƙarfi dangane da alkur'ani don haka ba za su yi imani ba Allah ce wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum wannan aya akwai kira'o'i da dama a kanta akwai kira'o'i waɗanda suke guda hudu mutawatirai akwai kuma waɗanda suke sauran kira'oi ne wanda ba su yi tawaturi ba wa inna kullan lamma ko wa inna kullan lama ko wa in kullan lamma ko wa in kullan lama waɗannan ƙira'o'i guda hudu dukkaninsu mutawatirai ne kuma duk wato ma'anoninsu suna tukewa ne ga ma'ana ɗaya wa inna kullal lamma la hum rabbuka a'malahum kuma lalle dukkaninsu tabbaci haƙiƙa wallahi sai ubangijinka ya cika musu sakamakon ayyukansu wanda dai ita ce ma'anar dukkanin wato kira'o'in gaba ɗaya da za ka ga malamai sun faɗaɗa wajen bayanin kira'o'in da irabinsu to amma dai ma'anar dai za ta tuƙe ne zuwa ga wannan ma'ana guda ɗaya lalle tabbaci haƙiƙa dukkaninsu wallahi sai ubangijinka ya cika musu sakamakon ayyukansu innahu bima ya'maluna khabir lalle shi masani ne ko mai cikakken sani ne game da abin da suke aikatawa ubangiji ya san duk abin da suke aikatawa sawa'un abin da suke aikatawa babba ne ko karami ne a boye yake ko a bayyane yake ubangiji ya san su gaba ɗaya. Allah ya ce fastaqim واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من لله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت دن هكا كتايا كم kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma'aka da wanda ya tuba tare da kai wala tatghaw kada ku ketare iyaka innahu bima ta'maluna basir lalle shi mai gani ne game da abin da kuke aikatawa wala tarkanu ila alladhina zalamu kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci fatamassakumun nar sai wuta ta shafe ku wa malakum min dunillahi min awliya kuma ba ku da wasu majibinta al'amarin ku ba Allah ba sun la tsaro sannan kuma ba za a taimaka muku ba Allah maɗaukakin sarki ya ƙara karkatar da akalan magana zuwa ga annabinsa sallallahu alaihi wasallama wanda umarni ne da hani da ya shafi dukkan al'umma gaba ɗaya Allah ce fastaqim kama umirta ka tsaya kam kamar yadda aka umarce ka ka bi abin da aka yi maka wahayinsa kada ka saba kamar yadda Allah ce fali zalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'uhum ka yi kira ka tsaya kam akan umarnin da aka yi maka kada ka bi soye-soyen zuciyarsu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an fa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqu bihi la'allakum haka ubangiji yayi kiran annabinsa sallallahu alaihi wasallama cewa ya tsaya inda aka umarce shi kada ya ƙara kada ya wuce iyaka kaga wannan aya tana rushe duk wata bid'a duk wata bid'a a addini wannan aya ta yi rugurgu da ita idan annabi sallallahu alaihi wasallama ba a yadda ya bi wani abu ba in banda wanda aka umarce shi da shi in attabi'u illa ma yuha ilai ba na bin wani abu sai wanda aka yi min wahayi Allah ya ce yi shi nake yi to ina kuma ga wani zai zama yana da lasisin shi kuma ya kawo nashi sai kuma a bi shi akan wannan da Allah ya ce fastaqim kama umirta sai ce wa man taba ma'aka kaga duk mu'mine suna ciki duk wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wasallama ya yarda shi mabiyin annabi ne masoyinsa ne to dole ne shi ma ya tsaya kam inda aka umarci shi sannan Allah ce wala tadghaw kada ku ketare kada ku ƙara gaba an ce tsayanan gajen layi an ya shata maka kada ka ƙara gaba wanda duk zai ƙara gaba daidai yake da wanda zai ɗauki wani abu addini ya cire ya ce a cire wannan da ƙari a addini da rage addini duk ɗaya ne in dai har ya halatta ka ƙara to ya halatta ka rage ka ce kai azumin nan kwana 29 ko 30 ya yi yawa don mai arka yin 20 mana ka rage goma ko ka rage lokacin da ake yin azumin daga alfijir wato daga abin nan alfijir har zuwa faduwar rana ka rage lokacin ka ce kawai in azahar ta yi kowa ya aji azuminsa kana ga ya kamata a yi rangwame zamani ya canza ana bukatar a samu wato ma'aikata waɗanda za su yi aiki su ba da abin da product ya zama akwai shi da yawa don haka ka rage yawan azumi kamar yadda wani wani shugaba tsohon shugaban tunisia butaflika abin a ah, burgeba ya taɓa faɗa ya taɓa cewa shi yana ganin azumin nan da ake yi shi yake kawo ƙasarsa ba ta fitar da wato abubuwan amfani da yawa ma'aikatu masana'antu ba ba aiki sosai don haka shi yana ganin ko dai a rage kwanakin azumin ko ko a rage lokacin azumin to shine aka yi ta rigima da shi ƙarshe dai ma aka ce kai wannan mutum ba taɓaɓɓe ne aka cire shi to saboda ka rage wani abu addini daidai yake da ƙara addini ƙarawa daidai take da ragewa yadda bai halatta ka cire wani abu ba yana cikin addini ka ce ka cire shi kai yanzu baka ɗaukar sa addini ne to haka nan ka ƙaro wani abu sabo shi ma yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana ce "Wala ta tatghaw kada ku ƙetare iyaka innahu bima da basir Allah yana ganin duk abin da kuke yi Allah ce wala tarkanu ila allazina zalamu kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci ta hanyar mudahana ku ce ku ɗanyi nasu kaɗan su ɗanyi naku kaɗan irin yadda Allah ya ce waddu law tudhinu hinun. Kafire sun so annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗanyi sauko ƙasa su ma su ɗanyo sama kaɗan a haɗu a tsakiya Allah ya ce a'a ba zai yiwu ba wai ya ɗan yayi bautar su shekara ɗaya su ma su yi tashi shekara ɗaya kaga an yi raba daidai an haɗu a tsakiya ce waddu law tudhinu fayudhinun to shine Allah yake cewa kada ka karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci suka zalunci kansu wasu malamai suka ce ar-rukun ana nufin shirk. ma'ana wala tarkanu ila alladhina zalamu ay shirk. kada ka yarda da shirkar su ka ce kai ma za ka ɗan taɓa shirkar domin a samu zaman lafiya kada ka yadda da wannan wasu malamai suka ce ma'anarsa la tarzau an a'malihim kada ku taɓa yarda da ayyukansu ku ji cewa aikin da suke yi dinnan daidai ne a'a ko da ba za ku iya kawar da aikin da suke yi ba ku rika jin a ranku cewa ɓanna suke yi wanda duk yake zalunci ka ji cewa a zalimi ne ko da ba za ka iya hana shi zaluncin ba amma kada ka rika ɗaukar daidai yake yi kamar yadda wasu da dama daga cikin mutane idan wani ɗan siyasa ya samu mukami yana satar kuɗi sai a ce kai wani yana samun alheri kaga barna yake yi amma wani yana cewa alheri kai wani yana samun alheri to wannan bai dace ba ko da ba za ka iya hana shi wannan gazar da yake yi ba da sama da faɗi da yake dukiyar jama'a to kada ka ji ka gamsu ka yarda da abin da yake yi wasu malamai suka ce ma'anarta la tasta'inu bi zalama fatakunu ka annakum qad raditum bi amali kada wani abu ya same ka ka tafi neman taimako gurin azzalimi mugu macuci ka ce taimake ka domin kamar ka yarda abin da yake yi daidai ne to idan wannan wato ita wannan ukubar da Allah ce fata masa kumun sai wuta ta shafe ku shi fa wanda ya karkata ɗin ake magana a kansa cewa in ya yi wannan karkatar wuta za ta shafe shi ina ga shi a zalimu idan shi mai karkatar wanda ba shi ne mai zaluncin ba ana yi dai yana jin daɗi kamar da wani yake cewa shi siyasar najeriya nan daɗin ta yake ji ta masa daidai to kaga anan wato abin da ake yi din ake ta ƙoƙarin samun gyara shi yana jin daɗinsa to irin wannan koda baya samun komai ba a taɓar gazar da shi yana da kamasho na azaba domin allah ce fata masa kumun nar to ina ga wanda shi ne yake sama da faɗi ɗin shi ya sa al-muwaffaq ibn qudama ya taba zuwa yana ana sallah aka karanta wannan ayar limami ya karanta wannan ayar sai faɗe su ma lafiya lafiya yace to idan wanda ya karkata ma an ce fata masa kumun nar wa malakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun wanda ya karkata ake ma wannan gargadi ake ma wannan narkon azabar yace to ina ga shi azzalimin kansa shi kuma Allah ce fata masa kumun nar sai wuta ta shafe ku wa malakum min dunillahi min awliya kuma ba ku da majibintan da za su majibinci al'amarin ku ba Allah ba thumma la tunsarun sannan kuma ba za a taimaka muku ba duk abin da kuka sa hannu a ciki ba zai albarka ba ubangiji ba zai kalle shi da idan rahama ba ba zai sanya masa albarka ba don haka ba za ku yi nasara ba wannan fa duk narko ne ga waɗanda suka karkata zuwa ga azzaliman ba su azzaliman ba don haka sai ka kiyasta su azzaliman ya nasu zai kasance Allah ce wa aqimus salata wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lil-dhakirin Allah ya ce wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl kuma ka tsayar da sallah a gefen rana wa zulafan minan laili da kuma cikin dare innal hasanatu yuzhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana zalika dhikra lidh-dhakirin wannan wa'azi ne ga masu wa'azantuwa Allah ce wa aqimis salata tarafayn nahari gefai guda biyu na yini wasu malamai suka ce ana nufin ɓarafayin nahari asubhu wal maghrib asuba gefe na farko kenan magariba kuma shine gefe na ƙarshe wasu suka ce ana nufin asubhu wal asr asubahi da la'asar su ne tarafayin nahar wasu kuma suka ce ana nufin asubhu ita ce tarafayin nahar a ɗaraf al'awwal minan nahar sannan kuma a zahar da la'asar su ne tsarafai al'akhiri minan nahar gefe na ƙarshe na yini wa zulafan minan laili da kuma cikin dare cikin dare da dama daga cikin malamai suka ce ana nufin sallar isha'i wa zulafan minan laili ana nufin sallar isha'i wasu kuma suka ce ana nufin sallar magariba da ta isha'i saboda haka wannan aya ta kunshi sallolin guda biyar ɗin guda biyar ɗin gaba ɗaya tsarafayin nahar ta ƙunshi sallar asubahi da azahar da la'asar zulafan minan laili ta ƙunshi sallar isha'i ta ƙunshi sallar magariba da isha'i kaga ta ƙunshi ta ƙunshi duka salloli guda biyar Allah ce ka tsayar da salloli guda biyar su ne ma'anar tsarafayin nahari wa zulafan minan laili innal hasanatu yuzhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka ma'ana aikata alkhairi yana kawar da zunubi wanda ya riga ya gabata ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin amirul mu'minin usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ya sa an kawo masa ruwan alwala da ya zauna ya yi alwala kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala suka gani sannan sai ya ce haka na ga manzo sallallahu alaihi wasallama yana alwala sannan kuma manzo ya ce man tawadda'a wudu'i hadha thumma salla raka'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda yayi irin wannan alwalattawa sannan ya sallaci raka'a biyu ba tare da yayi wasu wasi ba to an gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna aikin alkhairi na kawar da aikin sharri ayyukan alkhairi suna kawar da zunubai wanda ya yi alwala ya yi sallah raka'a biyu wannan raka'a guda biyu ana kiranta sunnatul wudu sunna ne idan ka yi alwala ko da kuwa ba lokacin sallar farilla ba ne ka yi nafila raka'a biyu annabi ya ce in kai wannan nafilar raka'a biyu an gafarta maka abin da ya gabata na laifinka ya tabbata a cikin sahihaini bukhari da muslim hadisin abu hurairata Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ara'aytum law anna bi babi ahadikum nahran ghamran yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat hal yubqi min daranihi shay'a qalu la ya rasul Allah qala kadhalika as-salawatu al-khams yamhu Allah bihinna adh-dhunuba wal khataya. manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa ku gaya mun da a ce kowane ɗayanku a ƙofar gidansa akwai wani tafki cike da ruwa da kullum idan ya fito zai fada cikin wannan tafkin ya yi wanka har sau biyar a yini shin kuna tsammanin akwai abin da zai yi saura na datti a jikinsa sahabai suka ce ko kusa ya rasulallah in dai har zai yi haka kullun ya yi wanka sau biyar ba yadda za a yi jikinsa ya zama da datti annabi ya ce to hakanan salloli ɗin nan biyar suke Allah yana shafe zunubai da kurakurai a dalilinsu salloli guda biyar Hakanan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin muslim hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yarda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce as salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa ramadan dukkaninsu suna kankare laifukan da ke tsakaninsu matukar dai an nisanci manya-manyan laifuka kaba'ira in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in har kun nisanci manya-manyan laifukan da aka hana ku to ƙananan laifukan kuma ubangiji sai ya kankare muku a nan malamai sun yi maganganu guda biyu akwai masu cewa ƙananan laifuffuka Allah yake kankarewa banda manya in ka nisanci babban laifi to Allah sai ya kankare maka ƙaramin laifi wasu kuma malamai irin ibn taimiyya ya ce duk zunubi ma Allah na iya kankare shi da aikin alkhairi duk zunubi hatta manyan idan za ka yi aikin alkhairi aikin alkhairi ɗin na iya sabbaba ubangiji ya kankare maka zunubinka domin ga wanda ya je aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawma waladathu ummu wanda zai je hajji ba tare da yayi shakiyanci ba ba ya dare fasikanci ba ba tare da yayi eh, abin nan batsa ba annabi ya ce zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi akwai wanda ake haifarsa da da zunubi kaba'ira a ce an shafe ƙananan an bar manyan kuma a ce kamar ranar da mahaifinsa ta haife shi shi yasa a hadisin abu zar manzala ya ce wa in zana wa in saraka ba haka manzala ya ce ba hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa hadisi ne a cikin sahihaini anna rajulan asaba min imra'atin qubla wani mutum ya ga matar da ba tashi ba kawai sai ya kama ta sumbance ta sai kuma abin ya dame shi shaidan ya ziga shi ya yi kuma daga baya zo yana damuwa fa'atan atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa akhbara yazo ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama ga abin da fa ya faru ya rasulullah in akwai ma wani haddi ne yi min haddi kawai nayi laifi kaga zuciyar sahabbai a tsarkake shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shiru daga nan sai aya ta sauka wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at dhalika zikira lidh sai wani mutum yana gurin sai ya ce ya rasulullah ali wannan tashi ce shi kadai in mun yi laifi mu ko mun yi sallar da kai ba za a warware mana ba za a kankare mana laifin ba sai manzo Allah ce li jami'a ummati kullihim duk al'ummata suna da wannan garabasar abdullahi dan mas'ud har ila yau a watar wayar yana cewa ja'a rajulun ila rasulullah fa qala ya rasulullah inni wajadtu imra'atan fi bustanin fa fa'altu biha kull shay'in غير أني لم أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك فافعل بي ما شئت wani mutum ya zo ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah na haɗu da wata mata a gona a gidan gona duk abin da ɗa namiji yake yi da mace na yi da ita sai dai ban tara da ita ba na rungume ta na sumbace ta na shafe ta duk abin da ka san ɗa namiji zai yi wa mace don ya ji daɗi ce na yi mata amma ban tara da ita ba don haka ya rasulallah a yi min abin da duk aka ga ya dace a yi min ni dai mai laifi ne sahabbai na zaune shi kuma ko a jikinsa falam kun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce da shi komai ba mutumin sai ya tafi sai sai na umar yake cewa laqad satara Allahu alaihi law satara ala nafsihi Allah ya masa sitira abin da ya a cikin gona shi kadai daga shi sai matar nan kuma yanzu ya zo yana tona wa kansa asiri فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ثم قال سيما ذا الله يدقى كي يكلو شكا چن يا كاما عين يتفي سيما ذا الله يتفي ردوه علي كداو من دشي فردوه عليه سيسوك داو دشي سيكرن تامس وانا آية وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين sai mu'azu ibn jabal a wata ruwayar shi umar ibn khattab ya rasulullahi alahu wahdahu am lin nasi kaffa shi kadai ke da wannan tagomashin da wannan gara garabasar koko kowa da kowa ma sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce bal nasi kaffa kowa da kowa ma wannan shi zai nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ne ga talikai ka kaddara cikinmu ne wani ya zo ya faɗi irin wannan ya zo irin ana tafsiri haka ya tsaya ce a karba kalla na ga wata mata wallahi da hijabi amma na rungume ta a karba kalla mai yi hukunci na ai kafin ya gama magana wani ya cakumo shi ta baya ya kwada masa mali ce kaga dan iska haka kawai matar mutane yan iskan nan kun yawa a gari ba za a bari ya ƙare magana ba kuma don rashin kunya ka zo kana gaya mana to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita sha'aninsa a wata ruwaya ta abi umamat al-bahili sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci an kiran sallah sai aka yi sallah ana yin sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamo hannun mutumin nan yace tare muka yi sallah da kai yace na'am tare muka yi yace innal hasanati yudhibna sayyi'at ayyukan kwarai suna kawar da munanan ayyuka shi yasa wanda zai yi laifi ba a yanke masa hukunci da cewa dan wuta ne kat ba haka aqida ahlus sunna take ba haka take ba a yanke hukunci kat ga wanda zai laifi a ce kawai dan wuta ne wannan domin dalilai da dama daga ciki akwai irin wannan ta yiwu yana da alhasanatul mahiyat yana da kyawawan ayyukan da za su share masa wannan laifin da ya yi kai baka san su ba ta yiwu yana da dododo ayyukan alkhairi yana kiyamun laili yana ciyar da marayu yana taimaka miskinai yana kaza yana kaza kai baka san da wannan ba kai dai kaga laifin ne sai kawai ka ce dan wuta ne a'a tayo yayi wata tuba da baka sani ba tayo Allah ya jarrabe shi cikin dukiyarsa ko lafiyarsa a dalilin wannan jarraba ubangiji ya kankare masa laifinsa don haka wannan mutum annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nuna cewa sallar da yayi ubangiji ya kankare masa wannan laifi kaga wannan a ko dai ka ce rungumar mace da mutum ba tashi ba da sun ba ƙananan laifuka ne ƙaramin laifi ne ko ka ce babba ne in ka ce babba ne kaga kenan innal hasanati yuzhibna sayyi'at kasancewar an ambaci farillai aka ce idan an nisanci kaba'ira suna warwa suna kankare laifuka baya nuna cewa manyan laifuffukan su kuma ayyukan hasanat ba za su kankare su ba wannan shine abin da ibnu taymiya yake faɗa a cikin littafin safatawa. ba ma da su za a yi masa ciko ba da a ce mutum zai yi sakaci da ayyukan wajibai a nan duniya kamar sallah ko azumi ya samu ya yi sakaci amma kuma yana da nafilfulu in ya je lahira da me za a yi masa ciko da nafilfulu din ashe kaga nafilfulu din nan suna iya taimakawa mutum idan har barin sallah da gangan kabira ce kuma aka ce wannan kabira din a ranar gobe kiyama za a iya cika gurbinta da nafilfilu domin za a zo da mutum a fara yi masa hisabi akan sallarsa yayin da aka ga ta cika shi kenan in bata cika ba a ce a duba yana da taɗawu'i ba haka ya zo a cikin hadisi ba ashe kaga barin sallah ɗin duk da kabira ce daga cikin kaba'ir sauran ayyukan ɗa'a ayyukan ɗau'i na iya taimakawa ubangiji da rahamarsa da gafararsa da suturarsa ya yi wa mutum langwame ya yafe masa abin da ya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in